kowa ya faɗa inda a ce inda a ce inda a ce salati ibrahimi shi fi kowane salati daraja da malamai sun rubuta ka a littafi amma kai karan da kawai ka zo duk salatin annabi daraja su daya wanda ya fi wani wanda ya fi ikhlasi wajen mai yinsa amma idan ka zo ka ce ai salatin ibrahimi ya fi daraja saboda daga baki annabi mai tsarki ya fito to waye rubuta a ina Allah ya faɗa a ina annabi ya faɗa Allah salati ya faɗa kuma annabi salati ya faɗa inda